malamai ku munafukai ne malamai ku maciya amana ne kun kira mu mu zo mu zaɓi wadda kuka ga kuka ga shine daidai a wurin ku muka amsa muka zaɓa yanzu muna cikin yunwa muna cikin talauci kuɗin makarantar yaranmu ya gagare mu kuɗin mai ma ya gagare mu zumunci ya gagare mu kun ja baki kun yi shiru bayan kun ya ja baki kun yi shiru za mu yi zanga-zanga ma kun zo kun ce haramu ne kowane irin munafukai ne to yanzu abin da ake ga malamai kenan ko ba shi ake gaya malamai ba to wallahi dama abin da nake jin tsoro kenan kar ya faru wannan nake jin tsoro kada darajar malamai ta zube ta kai ma talakawan ƙasa ne suke fito na fito da su ayyuhan nasu har ta kai ma suka faɗi magana ta zanto ba kima to yanzu an fara zuwa gurin ku shiga kwa social media ku gani kuna gani ko ba ku gani ko to magana ta ta tabbata ko ba ta tabbata ba ta tabbata wala abin da muke jin tsoro kenan har hotunan su ana sakawa ana zagi ni kan na gani ai an tuturo mini a sa hoton malami ana zagin sa ana ce masa munafiki ka kira mu mu mu mu yi kaza mu yi kaza amma yanzu mun shiga halin kakar kai kai gom da mu ne fito mu mai haƙƙin mu ka ce haramun ne haramun ne a gidan uwar aka suka faɗa kun gane ko mu gane bane to abinda muke jin tsoro kenan